لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نعم أن يقول إنها إذا وصفناه بما نكون مختلفا فهناه بخلقه ba na Na ko? yi ko? Farko fa hal yuqal shin yanzu to za a iya fahimta za a iya kaddara an yi kala a ce inana idza wasafnahu ma biha in mun suka tashi da sifofansa na kunu qad shabbahnahu shi kenan mun kama tashi kenan da khalqihi da halittarsa in mun kamanta Allah da kamanninsa shi kenan sai ce mun kama tashi da halittunsa fa yalzamuna saboda haka nan sai iza mai mana dole idan tawilu ha sai mu juyar da sifofin daga yadda suke wa hamluha da fassara su ala ghairi zahiriha ba a zahirin su ba kaga tambaya ne in ya zan mun kamanta shi da kamannunsa shi sai a ce shi kenan mun kamanta shi da halittunsa sai kuma abin ya juye ya zan dole mu juyar da waɗannan kamannuna shi wa in asbahana mu'attili shine in mun waye gari masu su sifofin masu juyar da su nufatan sifatihi masu kore kamannun Allah mu Allah bai da wasu kamannu mulhidina fi asma'ihi masu fa'il hadi kenan a sunayensa wa huwa yatawa'adu gashi kan a littafinsa yana tsoratar da almulhidina mulhidai kaga mun ga ciki fiha cikin nan mago to yau za mu tashi a inda ke cewa alfaklul khamis kashi na biyar wannan kashi babba ne kowanne ma babba ne girman za a ga ya tafawar al'imanu bil mala'ikati alaihi salam gaskatar da mala'iku Allah ya ƙara aminci a gare su wannan babi mulhidai gaba ɗaya sun ɗauke shi sun karyata kamar da suka karyata na kafin sa musamman waɗanda suke da didarabi ba su ƙarasa waɗancan mulhidan ba kuma sun bar musulunci suna tsaka masu cewa su sai abin da suka gani suka yi imani da shi musulmi a duk anda yake a duk inda musulma take ko mai sana'arta ko mai iliminta يؤمن المسلم بملائكة الله تعالى ملائكو كان جسكتا أي ما المسلم كي كان جسكتا ملائكم الله تبارك وتعالى وأنهم خلق من أشرف خلقه كما سو ملائكنا wasu halittu ne daga mafi darajan halittun Allah wa ibadun mukarramuna bayi ne da ake darajantawa min ibadihi daga cikin bayinsa khalaqahum min nurin Allah ta'ala ya halitto su ne daga haske ya lamarin yake Allah shi san abu kama khalaqal insana min falsalin kal fakhar kamar yadda ya halitta ɗan adam daga kasko mana yunƙu sashe wanda yana ƙara tamkar kasko yadda dai halittarsa aka sani daga turbaya min turab sannan turbayan nan ta samu dogon lokaci ana jiƙa ta ta kasance min tsinin labi taɓo wanda yana ɗamfaran dogon lokaci ya zamo min in masu daga taɓo mai ɗoyi shi kenan a daga mai ɗoyin nan ya samu narkuwa ya zama taɓon sosai bi ma'anar kalma ya kasance aka gina shi ya zamo kasko ya zamo ainihin falfal mai ƙara in aka ƙwanƙwasa shi kalfakar yadda kasan ƙarar tukunyan ƙasa Allah ta'ala ya sa masa ruhi to saboda kana wannan shine halittar aflin dan adam amma su mala'iku Allah bai mana bayanin tafsilin wanda halitta ba ya halitta su dai daga haske wa khalaqa al-janna min marijin min nar Allah ta'ala ya halitta aljanna abu jin jannu daga ainihin wuta zallan wuta zallan balbali daga wuta lahab din mana ce lahabun safun la dukhana fihi wa annahu kuma Allah ta'ala wakkalahum bi wadha'ifa fahum biha ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsora wa wannan jinsin halitta na mala'iku ayyuka ayyuka su mala'ikun nan suna tsaye da wayannan ayyuka fa hum qa'imuna biha suna tsaye da ayyukan nan ba sa yankewa ba su gajiya ba su sarewa فمنهم الحفظة على العباد daga cikin waɗannan mala'iku na Allah tabaraka wa ta'ala akwai masu kiyo masu gadi akan bayan Allah sukan kare bayan Allah daga cutar masu cutarwa ba abin da zai samu mutum sai in kaddara ke sai to yanzu lokacin kaddara ya kaza ya same shi sai su kan kauce abu ya samu mutum kwaɗa amma kafin nan ba abin da zai samu mutum sai abin da Allah ya kwa mutum ran mutum da lafiyarsa da komai na shi a hannun Allah kuma Allah ya wakilta masu tsare wannan rai daga cikin su dai wal da a a'malihim akwai mala'ikun da suke rubutu ga ayyukansu wanda suna nan kuma ba su barin aikinsu rubutawa suke ɗauka suke suranta shi suke aikin da aka wakila su kenan Allah ya sa sun kididdige mutunci ko ya manta wa minhum almuwakkaluna bil jannati wa na'imiha daga cikin wannan jinsi akwai waɗanda aka tsora masu alhakin lura da aljanna wa na'imiha da hanyar da za a biyar da daɗi a gidan aljanna sun tattala sun gama shiri sun shirya ta sun ƙawatar da ita sun mata kwalliya sun ajiye mata dukkan kayan alatu wanda za a ji daɗi da shi don waliyan Allah don mutanen da suka suke son Allah laila na hara ومنهم الموكلون بالنار وعذابها akwai waɗanda aka halitta su musamman an ɗora masu alakin kula da addauta sun ma sun shirya wannan wuta sun ainihin tattaleta, sun shirya mata duk wani nau'i na azaba wa azabiha da azabtarwanta kuma aikinsu kenan su ma sun gama shirya ba jira kawai suke wa min minhumul musabbihuna al-laila wan nahara la yafturu daga cikin akwai wanda an ajiye su tasbihi kawai dare da rana ba su koda kasala ba su gajiya ba neman ta Allah ba neman tasbihi ita daga ka ba ko daga wurin ki ba yana da masu tasbihi kai da aka ce kai tasbihi ka nemi jamara ka gode wa Allah don ka samu shiga layi bayan Allah ne su ba su san gajiya ba haka suke ba su su ba su sha an wakilta su tasbihin nan tasbihin suke ta kai da kuma sauran su tun da minhum minhum ake cewa suna da yawa kashe kashe su wa annahu ta'ala fadala bainahum kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa fifiko a tsakaninsu wasu suna da martaba sama da wasu ba bai ɗaya suke ba suna da shugabanci suna da jagoranci famin hukun mala'ikatul mukarrabu ciki akwai mala'iku waɗanda suke makusanta ka jibril wa mika'il wa israfil ire-iren su jibril da su mika'il da su israfil wanda su kowanne su na rike da bangare wa minhum duna zalika akwai waɗanda martabar su ba ta kai waɗannan ba wa zalika li hidayati Allah ta'ala lahu awwalan musulmi ya samu wannan ne baiwa ta irin imani don shiryatarwan Allah tabaraka wa ta'ala a gare shi a farko kafin a tuno ne Allah ta'ala ya karkatar da shi ya kwadaitar da shi haka saboda haka ne ya yi yunkuri ya yi imani shi kenan kuma sa ya tabbata daga tabbatarwan Allah ثم لأدلة النقلية والأقلية الآتية sannan kuma don dalilai da aka fassamo a Alƙur'ani da sunan manzon Allah wal aqaliyya da dalilai kuma na hankali wanda hankali zai tunani a kai ya gane al'afiya al'adillatun naqadiyya dalilai na cirowa na ɗaɗɗakowa a littafi kashi na farko amruhu ta'ala bil imani bihim inda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi horo ya umarci kowanne mutum da aljanna da ya gaskatar da su wa ikhbaruhu anhu kuma ya ba da labari akwai mala'iku don kai mulhidi ko shi mulhidi ya karyata mala'iku miliyoyin biliyoyin da ba za su ƙididdigo wasu gaskatar da mala'iku da kawai ya faɗinsa wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faƙad zalla dhalalan ba'ida duk wanda ya kafirta da Allah ya zama gaskata Allah ba wa mala'ikatihi ya butulce wa mala'ikun Allah wa kutubihi ya jefar da littafan Allah da aka saukar daga sama wa rusulihi ya ki a ga jakadun Allah wal yawmil akhir yace babu rana tashin alkiyama in hira illa hayatuna dunya na mutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahab ya zama mulhidi khalid faqad dhalla dhalalan ba'ida tabbas wannan yayi bata bata mai nisa da walan da shi babu firkar da tafi bata irin firkar gurgudu wanda dai kafirci duk kafirci ne amma wanda suka kafirce da Allah da manzannin Allah da littafan Allah da mala'ikun Allah ba su yi duk ranar tashin alkiyama ba kawai rayuwarsu su ci su sha ba abin da suka sani a wannan duniya ille yadda za su samu abinci yadda za su tufata yadda za su kera mota yadda za su kera jirgin sama yadda za su shimfiɗa kwalta yadda za su sa hanyar dogo yadda za su faɗa wuta za su faɗa haske wannan shi ne ilimin su wannan sun bata bata mai nisa wa fi qawlihi jalla jalaluhu haka a fadin Allah mai girma da daukaka man kana aduwwan lillahi duk wanda ya kasance mai adawa da Allah wa mala'ikatihi mai adawa da mala'ikunsa wa rasulihi mai adawa da jakadun Allah wa jibrila wa mikala وميكائيل تجبريل ده فإن الله عدو للكافرين الله ما من كين كافرين وفي قوله لا إله إلا هو أفتحك وأن الله باب أبو بوتاوا نجس يا فشي لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون annabi isa alaihi salatu wassalam bai kin ya kasance bawan Allah a ce masa abdullah shi ba dan Allah bane ba shi kuma ba Allah bane ba shi kuma bai tarayya da Allah ba kansa isa alaihi salatu wassalam bai jefarwa ya ki ya ce shi ba bawan Allah ne ba walal mala'ikatul muqarrabun haka mala'iku fanta. manyan mala'iku ba su kyaman a ce musu ainihin bayin Allah wanda suke ɗauke da al'arsu ko dai sauran waɗanda suke na kusan kowanne mala'ika yana so a ce masa bawan Allah wa sai qawluhu jalla qudratu haka a fadin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ikonsa sa ya ɗaukaka wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya mala'iku takwas wa ya mudu samaniyatun min al-malak kenan arsha rabb takwas daga ke dauke da al'arshinka fawqahu a bisan su yawan izin ranar tashin a yanzu an ce mutum gun mala'iku hudu ne ke dauke da al'arshin ranar tashin alƙiyama za a tsara wasu hudu su za ɗauko al'arshin Allah mai girma da ɗaukaka wa fa yaqulu azmat hikimatu haka a fadin Allah wanda hikimarsa ta girma wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika ba mu sanya masu tsaron muta ba ba mutane aka fa ba ba aka fa ba ba ainihin musukan muka aka kiwata aka fa ba ba a sanya masu gadin wuta ba sai mala'iku saboda an samu wani mai izgiri da an ce dalilin saukar aya wani mai izgiri ne yana ji da ƙarfi aka ce a cikin wuta akwai alaiha hatis a tawata take ce wato a wata riwayan saboda tsogoron fitsara ana cewa shi zai yi fada da goma sha bakwai sauran larabawa su ji da biyu a wata ruwa ana ta ya ce shi bari zai biyo ta kan al'arshi ba su biyo kafaɗan sa zai buge sha sauran ɗaya kafaɗan hago duge sha su bi ta kan su raɗe su fasa aljanna su shiga cikin ta kuma ta da duk abin da muhammadu ke faɗi aka kirkira kirkira da dariya masu ainihin tsarin wutan haka bai saboda haka nan Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ainihin ainihin wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ma wanda sun iri rundunar ubangiji an ce jibrilu kansa shi jibrilu ba ma masu tsaron wuta ba wanda ba bangaren ka ba yana da fuffuke wajen ɗari shida ko wani fuffuke guda ɗaya rufe duniyar inda zai zo nan duniya da irin halittar na mala'iku ƙarshen ta wuce da samuwa lokaci wuce da kasan babu wani duniya da zai zo nan saboda haka nan don Allah ya ba su ikon jujjuyawa su nauyi da irin suran da suke son zama zai iya kankancewa zai iya zama babba zai iya zama kaza amma annabi ya gan shi da wata halitta saboda haka nan ainihin mala'ika ɗaya ma ya isa wa duniya gaba ɗaya ai makan duniya ya karkace su tunda zai iya huffukensa gaba ɗaya zai iya ma kenan duniya to ina da ake maka ainihin sun kai guda goma sha takwas saboda haka nan Allah ta'ala ke cewa ma ja'alna ashaban nan ba mu sanya mala'iku masu tsaron wuta ba wato masu wuta masu lura da wuta illa mala'ika sai mala'iku ba sa mutane ba ba sa aljanu ba ba wasu kan muka an kiwata ba a'a mala'iku ne a zube a wajen wa fi qawlihi taqaddasat asma'uhu a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wanda sunayensa sun tsarkaka wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartu labarin aljanna ne mala'iku ne ta ko ana yadkhuluna alaihim suna shigowa gare su min kulli babin ta kowace kofa mala'ikatun ne min kulli babin yadkhuluna alaihim mala'iku ne ta kowace kofa suna shigowa gare su suna kwantar musu da hankali suna faɗin salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku ni'ima ta tabbata a kanta. Allah ya taimake ku bi ma ta dalilin haƙuri da kuka kun haƙura a duniya kun haƙura da talauci kun haƙura da ciwace-ciwace kun haƙura da mace-mace kun haƙura da asaran dukiyoyi duk wannan bai sa sakon saki Allah tabaraka wa ta'ala wannan ruwa ya doke ku kun shiga cikin duhu kun sha cin mutuncin mutane ma iri iri masu izgilanci na izgilanci kila ba mamaki ki yace da hijabi in hmm, masu tafiya masallaci kenan wani na iya ajiye gemu a kalli gemu sai a yi kabbara Allahu Akbar wani sun fi jihadi kenan irin da izgilanci kana kala wannan duka bai sa mutum ya ji tsoro ba akwai wanda za ka iske yana so ya shigo inda mutane suke koyi karatu je da karatu ke kuma na yana jin tsoron masu izgilanci ne suka haƙura suka cije da duk wani kan mutunci da duk wani wulaƙanci wani ma za ka ya tafi na cewa bari ko zuwa yana ta ai ya ji labari an ce sun sha biyu ake sallah saboda kana zama ake aitar zama aitar zama har sai sha biyu ta ya yi daidai ai ba gayyato ka ba ai sai ka zauna ba masallacin ku ana sallah da wuri ba to ai sallah sallah duk sallah ce sallah ta yi muna akwai wani abu da muka zaɓa wa kanmu muke gani ya fiye mana kuma haka za mu ci gaba da yi don haka nan wannan Allah ya sa muna da cikin waɗanda za a gaya wa haka dan abu yana da matuƙar nauyi ce ma mala'iku na shigowa wannan abu fa kamar yau ne wata rana za ka ji duk abin da ake cewa zai zo zai zo zai zo wata rana kwabar za ka ji shi akan kanka tunda da gashi nan mutum na kallo da yana ɗan ƙaramin yaro sai in mun girma za mu yi kaza in mun girma za mu yi kaza gashi nan ka zama babba in mun tsufa mu ba haka za mu yi ba gashi nan ka zama tsohon wanda ma bai zama tsohon ba zai zama tafiya dai tafiya dai to saboda haka nan ana nan wata ran ba abin da za ka ji sai wannan muskilan Allah ya kiyaye mu da kishiyarta Allah isa wannan ta tabbata kanmu idan mutum ya sa'a a ce mutum aina ya ce ga mala'ikun nan kamar yadda muke zaune a wasu lasin na ce ko ta ko ina mutum na gidansa suna ta shigowa suna salamun alaikum bi ma sabar aminci ya tabbata gare ku don haƙurin da kuka yi a duniya duk wata kwazzaba duk wata barazana duk wani tsoratarwa duk wani ainihin abin nan sabin shaɗan duk walan kelon shaɗan bai fasa ku ba to Allah muna Allah ka nuna mana wannan al'amari ka tabbatar da zukatan mu ka kore shi dan daga tsakanin mu ka ƙara haɗa kawunan mu don tsarkin sunayenka sai qawluhu ta'ala haka nan a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa idza qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون كتنا تدفو سوء الأمة كياجة كادن الله yayin da qala rabbuka lil mala'ika ubangijinka ke faɗi da mala'iku ko ya faɗi wa mala'iku inni ja'ilun khalifatan fil ardi ni dan sanya halifa a bayan kafa wanda in ya mutu wani ya kwafe shi in ya mutu wani ya kofe shi zan danka masa tsariya haka za su dinga canji canji wannan halifa shi ne adam alaihi salatu wassalam nan ne malamai suke cewa na lura sani halifa dole ne a samu halifa a duniya dole masu addini na gaskiya su samu halifa ba wasu ne masu addini na gaskiya ba ainihin annabin karshe annabin karshe kowane annabi bayan fafa mu halifa halifa bayan halifa har zuwa kan annabi muhammad wajibi ne bayan annabi muhammadu dole bai kamata ta zauna haka ba wajibin musulmai ne su tsaron da duk abin da za su barar su jefar da duk abin da za su jefar su sadaukar da duk abin da za su sadaukar su yi tunani dukkan tunani su dawo da halifa su dawo da kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan janyo rashin ta ya sa musulmai suna warwatsai a duniya kuna ji kuna ganin ana kashe musulmai ana rubuta shari'ar su ana rufe su babu damar magana ba mai magana a ji ba maganan ka ce ainihin kasashen laraba sun lalace kasashen baƙaƙen fata ma sun lalace ta duka kasa ɗaya ce halifa guda ɗaya ne shi ne mai ba da umarni shi ne mai sukewa shi zai sa a yi shi zai sa a bari duk abin da ai da aka sa fiska za a sa fiska guda ɗaya ne matsaya Allah da haɗin bakin munafukai daga cikin musulmai aka rubuta tsarin Allah yau ana nan tarwatsai sai dai mutane suna dingana kansu da ƙasansu ba su dangana kansu zuwa ga addinin su wai an haramta ku ce ku musulmai ne sai dai ku ce ku yan ƙasa kaza ne dole sai dai ku ce ku yan Kaduna ko ku yan Kano ko ku ɗan najeriya ko ku ɗan nijar ko ku baƙaƙe duk an yadda wannan ko ku larabawa ko ku ainihin kaza amma ku ce ku al'umma ce musulmai za ku tabbatar da abin da musulunci ya tabbatar za ku rusa duk abin da musulunci bai da shi ba aka ce ba wannan ba amma ku sun yadda su ce za su kafa demokuraɗiyya ya an waye gari majalisar ɗinkin duniya tana tusa su kowace ƙasa ɗau'an ɗaukar hansu ta gudanar da demokuraɗiyya wacce take asharru kulluhu demokratiya sharri dukkansa masifa dukkansa bala'i dukkansa ya kare kan demokratiya kamar yadda mun gani muna ɗanɗanan kuma wannan bala'in ɗin an san a samu ku kawai wasu ɗan tsirari su riƙe ku su riƙe mulkinku su riƙe ku har ta kai da yake abun ya yawa ba ba a magani gane kaga ɗan mutum za a kai shi makaranta da jiniya bayan wani na neman makarantar ma wacce zai je ka kadawon ta gagara ƴaƴan musulmai ko ƴaƴan talakawa umuman sai dai ka su suna kwallo akan titi wannan je shi wannan wannan je shi wannan tun da to ba addini ke koyarwa ba to da sai dai ka same hori shi mu dole ka same hori yanke yanke dole falsafa ce yawa tun da ne an tattara dukiyar kasa ajewa mutum ɗaya ko ɗan wasu ƙwararrun mutane makaranta wannan za a tura ɗansa makaranta ko ‘ya'yansa makaranta ko za su ɗanguwa sun musu ana musu jiniya motar masu gadi daban ban da shi gadin da ake masa shi ka ta kila na neman sa ‘ya'yansa ba ke neman mota gaba mota baya a'a da ma a tattara wasu maƙudan kuɗi a yanka ce ana neman duk wasu ‘ya'yan famfe famfe za a tara su abuja za a yi musu wata saniya ta daban su ta su kafa za a shirya musu yadda za su mallaki duniya yadda za su ci gaba da mallakan kafa har abada ku kuma talakawa haka za ku ci gaba da bauta a ƙarƙashin su har gaban abada illa an an fuskanci kun yawa kun yawa a kai kira muke da za ku tashi ku faɗa da juna ko da za ku yi kaza dan abu a rage irin in ga mutane za ku fahimta ko san abin yi makarantar ku babu malamai isassu su kuma malama su san duk makarantar da suke so can za su kai ƴaƴan kuma suna waje saboda haka nan mu ƴaƴanmu sai illama hatta bukun da ake magana batta musulunci mu da ma ba mu ba mu muke abu mu ake nema za a wargaza saboda haka nan dole a samu wannan halifa munafiqan ka wannan magana halifa amma ba mawdu'in akan magana ne ba muna magana ne akan mala'iku nan mahallu shahid magana mala'iku amma wannan magana halifa ma ka dubi ka fasu zai nuna maka lalle al'umma don an wajirin su ne da ba su abin da kake masa halifa dan ka tambaya imamatul uzma bai san imamatul uzma ba illa imamatul salati limancin sallah kadai ya sani killa wanda suna ka bayani koya ma aka yi ne wai me musulunci ne ke a duniyar nan sun musulmai dole ne za mu gaba ko haka za su ci gaba da rama haka nan za a ci gaba da rama ko ko akwai wani tattali da ake ko ko yaya ake yaya ake yaya ake kalu malaikun na haka nan suka ce a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha za ka fanya wanda zai dinga banna a cikin ta ya Allah wa yasfiku dima'a ya dinga zubda jini su dinga kashe juna junansu wa nahnu nusabbihu bihamdika mu mala'iku muna tsarkakewa da gode ma wa nuqaddisu laka muna tsarkakewa a gare ka domin mu muka fi cancanta da afa qala inni a'lamu ma la ta'lamun ni ina sanin abin da ba ku da sani da shi akwai wasu abubuwa akwai wata hikima akwai wani tsari da aka tsara kuma sai ya fita wannan kenan zancen Allah kenan ikhbaru rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, wasallam labartawan jakadansa salawatullahi wa salamuhu alaihi anhum game da mala'iku bi qawlihi fi du'a'ihi a fadin sa wajen roƙonsa indama yaqul indama yaqumu li salatil layl yayin da yake tsayuwa don iyamun laili a kowane dare ko kuma duk yayin da ya tashi kiyamun laili ga du'ai ha da kiyamun laili yakan ce Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, بإذنك innaka ta'di ta tasha ila siratil mustaqim Allah Allah kan ce Allahumma rabb jibril ya Allah mahalikin jibril wa mika'ila da mika'i wa israfil mahalikin israfil fatir as-samawati wal ard ya Allah mahalikin samai da kafa alim al-ghaib shahada masanin qawi da masanin masanin salari an anta bai baina ibadika kai ke hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abun da suka kasance suna sassaɓawa a cikinsa sa wannan yace kaza wancan yace kaza ihdini ma ikhtalafa fihi min al-haqq ka shiryatar da ni ga abun da aka saba a kansa na gaskiya bi idnika da idninka ya Allah innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim Allah kai ke shirya da wanda ga daman shiryatar da shi ya zuwa ga tafarki ne kake wannan du'a'i da manzon Allah ya du'a'i ne ga al'ummarsa yanzu wannan du'a'i mu ne min da alamar ci gaba da wannan du'a'i yadda rigingimu suka yawa duniya ta shafule wancan ya ce wannan ya ce wancan ya duro ma ta kan wancan ya faso ta nan wannan na binka ta kafa watsa labarai wannan ta jarida wannan ya bi ka gida wannan ita ma kasa, abubuwa sun tsaro sun yawa saboda kana ba abin da ya rage ne yi na yanzu musulmai a wannan lokacin din a dage mu kiyamun laili ko da mafi karanci raka biyu ne a tsaya a yi wannan du'a in mutum yana da wani shagul kila na karance karance da yawa kuma ya fifita ainihin karance karancen da yawa saboda kana in yi dai ala ayyati halin ya tsaya ya roƙi Allah da wannan du'a'in din ya roƙi Allah ya gaya wa Allah Allah ka shi da mu don in ba Allah ya fa mana taimakon sa ba in ba fa ba haka za mu wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam a fadin manzon Allah kan dai mahallin shahid mala'iku kuma an bace su aqasi sama wa haqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i afabi illa wa alaihi malakun sajid sama ta cika ta batsi yana sama ta ta kamar tana irin kiki din nan wa haƙƙalaha an ta ya dace gare ta ta dinga ƙara irin na cika cikan ta kai cika tamkar ta fashe saboda abin ba kuma ya yi daidai ta yi haka abin ma ya zama dole ta yi haka dole ne mata kasance ta cika ɗin tamkar ta fashe ma fi ha a asabi'in babu wuri a asabi'in babu wurin yatsa hudu babu inda za ka fa yatsa hudu a cikin saman nan illa wa alaihi malakun illa malak illa wa malakun alaihi sajidun illa wa malakun sajidun alaihi fa sai akwai mala'ika ya yi sujada a tun tunda suna iya matsewa sun matse sun matse san cika sun cika sun matse halittar nasu ma amma babu inda za ka fa yatsa hudu irin na saboda mutukar matsewan sai akwai mala'ika ya yi sujada a kansa illa wa malaku sajidun alai sai akwai mala'ika ya yi sujada a kai saboda kanan kai ɗan adam ya kai yar adam da ake neman ki da bautan Allah ki yi kiyamun laili ki karanta alkur'ani ki yi tasbihi so ake ki shiga cikin waɗannan bayan Allah su ba tallafa musu za su shiga wuta ko za su shiga aljanna ba masu bauta da jumhuru ko aksar mun jumhuru sun riga sun tafi ka yi ma ka shigo ka ma ka shigo don ka samu shiga cikin bayan Allah ranar tashin alkiyama mutum ya huta ya huta daga ainihin balbalin bala'in da yake jiran duk wanda ya saba ku duba fa Allah tabaraka wa ta'ala ukubar fa anan duniya kawai yadda take da tsanani in ka dogara Allah na da rahama amma Allah na da ukuba ina da rahama amma ina da hukuma ka duba fa akan rubu'in dinari da irin dinarin da muke ba da misali da shi muke zargewa mutum dubu hudu a kan dubu daya ka ce a yanke mutum damar su ka hayyara ka dubi in ka yanke da hankalin ka ke tashi aka ce duk wanda ya kuru ya nuna dara'a Allah ita kai ya ike sai ya yi in ya sashi dubu daya a datse masa hannu ina ji yana gani a tsaure shi miƙa hannun nan ina kallo a ɗauko ga a ha samu ƙarfin fawa nan wata ranka je zango bayan kwata ka ga yadda malam bayan Allah ke faffalla malam ka ga ana yi wasa gunduwa gunduwa in yanke mutum da ba mu haka lokaci ka za yi. ka ga suna kama kafan nan ana sa fa kai da sun dunkule ta kai sun balle sun yar tun ma nan suna yin ba da ni ka dubi iya lokacin suna yin ka kalli dubu wani ka akan dubu daya yake duk wanda ya ɗauke kiman abin da ya kai dubu ɗaya a guntu guntule hannun shi kai ka san kuka yi karo da shi amma ɗayan ya baka umar wannan faɓo ɗaya ne kar ai sata kar ai sata kar ai sata duk wanda ya kore to yi masa haka tun daga duniya in ji Allah da umarni na to kafin ko haka je lahira an hana zina kayi an hana fata kayi an hana ka ka dauka ba kama kawo an ce a bi tsarin Allah ka hana a bi tsarin Allah kana duniya za ku kwashi ka dogara da wannan misali ka kwanta a kan gadon ka kai tunani Allah ka kalli hannunka mai daraja yadda kake ji da shi motsi wannan an yi za ka kai hannun daman ka kakari amma wani da yake yin ka ɗaukar wa wani dubu daya a yanke ma wannan hannun ka ji inna fatasha rabbika la shadid dan ka ubangijin kana da tsanani ya ba da dama in dai akwai gwamnati ta ta musulunci in wani kuskure ɗaukar wani abu nan take a kalle wannan hannun ɗin kawai wannan ba a tunanin ko kanshi ko karanshi ko mai zai zamo har dai bai da kunya yana da jara'ar ya sa hannu ya daukar wa wani kayan shi to a yanke wannan hannu kafin a kuka faɗi da wannan ka bar abin da ya saka akwai matsala akwai matsala ko da ai yayin ka ba a mutuwa amma ba na jin to ko da za ka je aljanna ka zama kahiri ba aka ce an an ladabtar da kai kaɗan auta ko kuma mutum ya je waccan rijiyar da ake magana ta hannama ko ma dai me ya ciki ba za a ji da daɗi ba saboda haka nan bayan Allah a dawo a bauta Allah ba lafi kuma waɗanda suke da irin ƙarfi irin garanti irin menene da irin bautan da suke da kuma irin yadda suke eh, wa fi qawlihi kuma a zancen Allah a cikin zancen manzon Allah sallallahu alaihi yace innal baytal ma'mura يدخله كل يوم سبعون ألف ما سبعون ألف ملك ثم لا يعود لله بيت المعمور wanda ke na cikin sararin samaniya ya da kulhu kullu yawmi kowanne rana saba'una ya da kulhu saba'una alf malak mala'ika dubu saba'in ne yake sa kullum yawmi a kullum kullum mala'ika dubu saba'in sai sun shiga cikin sa. a kaddara dubu dubu dubu dubu saba'in kila nan da mu kai dubu ba amma muna duba muna da muna da yawa hmm. a ce tun zan da aka halitta duniya har zuwa nan da za ta kare kullum sai dubu saba'in sun shiga sun ma la ya'uduna an sun fita ba dawowa وفي a faɗin الله أفتن من الله صلى الله عليه إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر إذا كان يوم الجمعة إن لا من جمعة كل لا من جمعة إن تكيوي كان على كل باب min abuwabil masjid mala'ikatun kana mala'ikatun kenan mala'iku sun kasance ala kulli babin akan kowace kofa min abuwabil masjid na kowane kofa masallaci wa'annan mala'iku yaktubun suna ta rubuta al'awwala al'awwal farkon wanda izo sai wanda ya zo haka nan aina suke jeran tuwa فإذا جلس الإمام طوى الصحفة إذا أينهم من يزول sai su nannaɗe takardun masu surutu na nasha in za su dinga zagaya suna fitar da su yayin da liman ya zo tsawon tsofa sai su nannaɗe takardun su ma'ana su rufe littafin su waja'u yastami'una dikira su zo suna sauraron jawabin da nake yi nan mahallu shahid shine ainihin wani malaku da suke zaɗa na suna ta ƙididdida ma'in da suke zuwa bayan nan wannan na nuna mana a lalle wanda duk masallaci da wuri ana ƙididdida shi wanda ya zo daga baya bai cikin lissafi sun lada ya yi sallar juma'a bayan nan kuma mala'iku kansu suna sauraron jawabin da liman ke yi wannan ya nuna mana mahimmancin hutubar da ake wannan jawabin da ake alhamdulillah akwai musallatai da dama yanzu ana yin sayar da mutum ke fahimta wanda ba ƙuduri ne baka ce baka jima amma kuma babban abin ban hoshin sai ka iske ana huɗuban nan bayan allah na ta surutu wanda ko da neman taimako haramun ya nemi taimako a lokaci waɗanda ya zama dole dole su za su iya yin magana sai wanda suke lura da tsarin masallacin ɗin lafiyar masallacin su ma za su yi duk iya irin abin da za su yi ba za a samar amfani ba illa ya kace masu amfanin kaɗai za ka samu mutane wa'ancan sun yi cincirin da wa'annan sun yi cincirin da na ikun da ba wajen ta musu sallan ba su kansu sun zo suna jin wani magana ne wani jawabi ne wani umarni ne wani hani ne mutane ya kamata a ji tsoron Allah lokacin da musamman wanda za mu zo shi nan gaba amma dai kafin mu zo masallatan juma ana cikin bayani ana cikin kaza sai yin mutane wani ma yana yafi da daddu masu nesa ina jira shi abin da yake so ji a sai a daidaita sahu dan an ce a daidaita sahu shi kenan shi shiga sahu wajibi ne ya kasance an yi shiru a lokacin nan domin duk inda ake ba da ilimi abin ake bukata shiru za ka yi magana a hankali maganar nan za ka yi a hankali ba za ka zame ko ina ba sai a kunne mutane sai ka zamo sharri ka zamo mash'um ko ki zamo sharri ko ki zamo bala'i kuma bala'i nan akan ki zai kare domin menene surutun da kai ka cutar da mutane kowa ba mutane na ba su gafarta ma ba dan Allah ya gafarta musu wa fi qawlihi haka nan a faɗin Allah a faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يتمثل بي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول يتمثل لي الملك ملائكة كان سورة تجريني أحيانا ونلوكتي رجلا يكن سورة تون namiji fayu kallimu ne zai magana da ni fa'a'i ma ya sai in rike abin yake faɗi ku sai kauli wannan nuna dai mala'ika haka faɗinsa yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahari yata'aqabuna mala'ikatun fikum mala'iku suna canji canji a cikin ku daga wannan na bin wannan wannan na bin diddigen wannan wannan na bin diddigen wannan bille wa mala'ikatan bin nahari da mala'iku da rana wa'annan sun kwana sun tafi wa'annan za su zo su kafe su wuni da yamma wa'annan bayan da suka wani suna shirin tafiya na dare sun zo haka ake canji canji suna kare ku daga al'amarin Allah wa fa qawlihi sallallahu alaihi wasallam خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم الله تعالى يا هل ملائكة دقى حسكي wa khalaqal janna ya halitti aljanu min marjin daga balbali min narin wuta wa khalaqa adama ya halitta adamu mimma wasafa falaku daga abin da ya siffata muku min salsali kalfakhar wannan su ainihin hujjoji waɗanda ka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujjar da ya ainihin samun mala'iku na uku ورؤية العدد الكثير من الصحابة رضي الله عنهم للملائكة يوم بدر جني عدد من يوى كمية دامة daga cikin sahabban manzon Allah Allah ta'ala ya ƙara wa'annan bayan Allah yarda ga mala'iku a yakin badar ran nan da dama sun ga mala'iku wannan bayan sun ji daɗin rayuwarsu suna da tabbas ƙiri sun gansu kuma sun san mala'iku suka gani wa ru'yatuhum al-jama'atu jama'iyyatu atakum yu'allimukum amra dinikum ai wannan mai tambayan nan jibrilu kenan wanda kowa ya gan shi ya zo muku ne don ya sanar da ku harkokin addini to wannan ma hujja ne na ainihin jibrilu lamba ta hudu imanu alafin malayini min almu'minina atba'u rusuli fi kulli zamanin wa makanin bil mala'ikati wa tasdiqihim bima akhbarat anhum ar-rusulu min ghairi shakkin wala taraddudin imanin dubbannin miliyoyi na muminai wa'annan muminai atba'u rusuli mabiya jakadun Allah fi kulli zamanin a kowane zamani suna nan wa makanin a kowace ƙasa suna nan bil mala'ikati da mala'iku imanin su da suka yi da mala'iku wa tasdiquhum da gaskatawan su bima akhbarat anhum rusulu da abun da jakadu suka ba da labari ga waɗannan mala'iku waɗannan dubbannin miliyoyi gaira shakkin ba fa shakka ga abun da suka yi imani da shi wala taraddudin ba su wani inda inda imani ne katsaye wa'annan su ne dalilai na ƙali al'adilatul aqaliyya hujjoji na hankali inna al'akala la ya hilu wujud al-mala'ikati wala yanfihi lalle hankali bai ƙayyata samuwar mala'iku in dai lafiyayye ne hankalin hankali wala yantihi bai kore shi rosiyawa ko wa ko yan gurguzu ko yan menene su bai da lahiya li'annan akala la yahilu ma kana mustalziman li istima'i ad لاجتماع الضدين da hankali bai ƙaryata bai kore illa abinda ya kasance ne tilastar da saduwan kishiya guda biyu haɗuwan kishiya biyu ne yake korewa mai kishiya biyu ka kaunin asai'i maujudan wa ma'aduman kamar zantowan abu akwai shi babu a lokaci guda akwai da babu ba su haɗuwa dole sai da a samu ɗaya in ma akwai wa in ma babu amma a ce akwai da babu a lokaci guda ɗaya hankali ba zai karɓi wannan ba wanda ya kawo wannan za a ce mahaukaci ne fi anin wahidin a lokaci guda ɗaya amma mala'iku ai bai daga cikin wannan bangare tabbatan mala'iku ba abin da ya kore awon da kai ne ko masu warwarewa ɗaya kan shafe ɗaya masu shafe juna da dulmati wannan ma'an kamar samuwan duhu da haske tare tunda haske na kore duhu duhu na kore haske to a sai ga wani wuri an samu haske da duhu a lokaci guda to wannan hankali ba zai da wannan ba dole ɗaya kan shafe ɗaya haske kan shafe duhu duhu kan shafe haske wal imanu bi wujudil mala'ikati gaskatar da samuwan mala'iku kuwa la yastalzimu shay'an min dalika abada bai furfafa wani abu daga cikin wannan bai sanya wani abu daga cikin imma warware ya kishin nan guda biyu ko kuma samun masu shafewa guda biyu bai wajabtar da ɗaya daga cikin wa'annan da kana hankali in dai lafiyayyen hankali ne bai da daman da zai karetar da mala'iku dole ya tabbatar da akwai mala'iku hankali ma asali na wajabtar da samuwar mala'iku kamar yadda zai zo na biyu idan kana minal musallami لدي كافة العقلاء أن أثر الشيء يدل على وجوده ya inda ya kasance daga abin kowa ya yarda da shi yana daga cikin abin da kowa ya sallama masa ya saki da dai kafatil uqala'i a wurin dukkan masu hankali duk wani mai hankali ya saki ya daina ja anna asara shay'i yadullu ala wujudihi gurbin abu na nuna samuwar abu sawu na nuna mai sawu saboda haka nan gida na nuna wanda ya gida gurbin abu aiki na nuna akwai wanda ya aiki to ku in dai haka ne hankali ya tabbatar da wannan fa inna lil mala'ikati afaran kathiratan taqatabi bi wujudihim wa tu'akkiduhu lallai mala'iku na da alamomi mala'iku na da alamomi na da afar kafira alamomin nan kuma na da yawa ta ƙasabi wa'annan alamomin na tilastar da biwujudihim samuwar mala'iku kowace alama guda ɗaya ta tilastar da samuwar mala'iku babu yadda za a sami daidai ga mala'iku wato akidu wa daga cikin waɗannan alamomi na mala'iku na ɗaya usulul wahayi ilal al-anbiya wal mursalina zuwan zuwa ani isowan wahayi zuwa wurin annabawa da jakadu tun maganganun annabawa aikace-aikacen jakadu ya fi ƙarfin inda za a ce mutum ya sa dutse ya fitar da rakumi inda mutum zai sa wata ya tsage jama'a na kallo ya sauko ya sauka kan dutse ɗaya ɓalli mai ba shi umarni ya sauko ƙasa bayan nan juya kalli jama'a ke kun gani su ce ka mai da shi sai ce watan nan ɗaya ɓallin ya koma ɗaya ma ya gishi ya fi ƙarfin mutum ya fi ƙarfin mutum haka adi ya aikata haka ko kuma zuwa da tsari ka da da rubutu ke da wahala a ce maka mutum ya tattara wani kundi an shekara dubu ɗaya da wani abu ana neman kuskurensa ya gagara samuwa wannan ya fi ƙarfin maganin shi sai dai maganin mahalicinsa takarda falle ɗaya za ka rubuta da kanka za ka ci kanka gyara ka rubuta shafi ɗaya babban shafi in ka zo kana duba nan za ga nan baka ɗiga kaza ba nan kana bukatan kaza kai wata ibara ƙarshen ta layi guda za ka cire in dai labari ne ka rubuta ba kufa kai ba kufa wannan sai ga ice kana tsallake tsallake sai ka koma ka gyara to balanta a ce kwakwalwan kanka ka tsaya ka tsara labari yanzu a ce ma ka rubuta labarin masallacin nan ka san bayan da za ka je ka same shi ka kufa da yadda aka yi shi tun ran da aka asa shi iya abin da ka sani da inda yake da anguwar da yake ka rubuta har na ka samu kila akalla shafi biyu amma ka dunkule shi a shafi daya karshen ta sai ka kusa wata kana rubutun shi kana yi ana gyarawa kana yi ana gyarawa karshe bayan shekarar ne zo sai ga duk ya su abubuwa tun daga larabcin daga ajiyar kaza ko hausan ko ajiyar kalmomi din da kanka za ka yi da gyara amma ga qur'ani a zamanin an tahaddin kalubalanci mutanen zamanin إن كنتم في ريب مما نزلنا من أبدنا فأتوا بسورة من مثله فأجب saboda haka nan wannan yana nuna mana eh babu shakka zuwan wannan saƙo zuwa ga annabawa da jakadu idh kana galiban ma yatluhu domin galiban abun da ke zuwa masu bi wasiatir ruhil amin jibril alayhi salam al malak al muwakkal bil wahyi dan abun da ke zuwa ya same su ta hanyar ruhin Allah ne amintacce jibrila alaihi salam mu muwakkali mala'ikan da aka tsorawa alhakin bil wahayi wahayi wa hada asarun zahir wannan alama ne na mala'iku a fili kowa ya gani kowa ya gina labari ga qur'ani na a gidan kowa la yunkar ba ne iya gaddama da wannan dole ya sallama an ce in kuna har yanzu ku zo da irinsa tun ana ka dubi surar da aka kirkira ta ƙarya yaro karami zai iya raddinta ba ma wanda ma bai iya larabci ba da aka faka a ciki suratul mu'minuna ne da suratul muslimin da suratul ne wanda aka fahimta da dinnan kai da gani kaga wani wani ainihin warin wani addini a ciki warin adawa a ciki sasancin mahaukata a ciki saboda kana ba yadda za ka haɗa shi yayin da irin tsarin alkur'ani alama ce wanda la yunkar wa huwa muthbitun wa mu'akkidun li wujudil mala'ikati wannan alaman samun waye nan mai tabbatarwa ne mai ƙarfafawa ne ga samuwar mala'iku saniyan alama ta biyu ta mala'iku wafatul khala'iq bi qabdi arwahihim fa innahu asarun zahirun mutuwan halittu su dalilin an san rayuka da kabda arwahi mutum na tafiya ko da zo an bani labarin wani yan ya gama cin kasuwa an yi sallama da shi sai gobe sai gobe gidan da bai karasa ba kenan ba magana irin mutum a ce ya je sallafa ta ya dawo ya kashe gida kan kujera in an jima sai da zuwa tsaki da. mutum na tafiya a cikin mota kawai zai ji wuji haka ya koma gefe parking sai dai ku zo a zare gawa sai wannan iko ne daga iko in ya san haka ba ta hukai na zai har mutum ya kuskura ya ɗauki ke je ya maka mota ke ai kafin na jin sa garau ko da ba baka labari lafiya ke ko ba da ko mashin mashin ne kana ganin zaka yi zaka je ka dawo harkan ba a rashin lafiya ne ba ba a ainihin lafiya ne ba ba a tsufa ne ba ba a ƙuruciya ne ba ba a yaya ne ba kuma wannan har yanzu da ba a san ya asirin wannan shekaru aru aru dubbannin dubbanni har yanzu wannan mutuwa an kasa kuma ba a ta. duk irin da za a yaƙe ta gundin ana abin nan amma babu hanya wajen inda take ba wanda ya sani fainahu afarun zahirin wannan gurbi ne na mala'iku bayyanannen gurbi la yunkirhu illa mukabir ba mai musanta wannan sai dai mukabiri ya sani ya lankwashe saninsa da gangan kazalika to haka nan kuwa dalun ala wujudi malakil mauti wa awani wannan yana nune akan samuwar mala'ikan mutuwa da waɗanda ke taimaka masa akan aikin karɓar ran qala ta'ala kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum faɗa musu mala'ikan mutuwa ne kan cika rayuwanku an an cika ma kwanukan ka suka kare duk abin da za a baka an gama baka sai tafiya lahira ruwanka ya kare abincinka ya kare numfashinka ma ya rage karshen mala'ikan sai mala'ika mai garin ka sai ma wannan to numfashinka ba ya kare saura guda ka zani ga tafiya ta annabi wakila bikum wanda aka ta lokacin ido zai raina fata lokacin nan ne mutum ya cewa ya Allah ina ma ka jinkirta mai don in yi sadaka an zama daga cikin salihai eh. أين لا يؤخر الله نفسا وإذا جاء أجلها لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق saboda kana kowanne ne zai mutu sai an zo an bashi abin nan ko kana aikin kirki a lokacin na hankalin ka zai ta sai kash ai da na sani ba haka za a yi lokacin da ka ka nuna maka a yanzu fa kai duk abin da ka tara iya naka ka cinye sauran wanda ka tara dukiyoyinka na bai ko dukiyoyinka da ka ajiye a cikin gida kwanukanka ne dan ka ne kujerunka ne ɗinkin da ka ɗinka baka sa ba duka ba naka ne ba iya naka ka gama sawa sauran da suka rage ma rabanka na sawan ya ƙare yanzu kai mutuwa za ka sau da kanan sai mun sadu a can don kai mutumin kirki ne zai je maka sai da kirki don kai zai baka albishiri cewar karka damu can ma muna tare saboda haka nan ni nake zaune tare da kai nake kula da harkokinka tun ran da ka shiga ainihin cikin mahaifiyarka nake lura da ruwan har kalamun mutum haka kai inda ka kai na san duk an ga gabatar insha Allah abubuwa za su kasance da sauki in kai mugu ne ce to za ka je ka a ka ta kare rashin ka ta kare to wani butulcewan ka ka ya kare a yau za ka je can kuma sai ka zo ni na san duk abin da kai saboda kan alladhi ko wakila bikum wanda aka dora maku aka wakilta maku ثالثا نأكو علامة alama ملائكة mala'iku تنكر هذه العلامة حفظ الإنسان من أذى الجان والشياطين والشيطان وسرورهما طول حياته حفظ الإنسان أري ومتون كان متن من أذى الجان بجتوتم الجن وأن منهم صالحون ومنهم دون ذلك wasu shaitan da cutar shaitan ko shayatin waɗanda suke dama ba su san alkhairi ba mugunta kawai suka sa a gaba wa shururihima da muguntocinsu tulu hayati tsawonsa sauran da mutum zo duniya suna neman cutar da shi amma akwai mala'iku na kangewa gaban suna kangewa bayan ina bacci da su suna ganin sa shi ku bai ganin bai a wa'ina aljanna wa huwa ya'ishu bainahuma wa yarayanihi ya yarahuma shi mutum yana rayuwa a tsakaninsu suna kallon shi shi ku bai ganin su an mutum ya fito daga gida cikin gida abin ya gagara an tsare gida kana yunkuri ka fara shirye shirye za ka fita daga nan sun buga da gudu sun tattawa kan hanya sun yi gudu kowa da makaminsa kowanne ne ne yake tunanin zai bata ma ganin ka zai bata jinka zai bata hankalinka zai dagula biyu zai taba ainihin sun tsaye shi isa an mutum yake ake son zai fita gida don zai tabbatar da yana azkar makarin harkan din azkar duk da zama wa ainihin akwai mala'iku masu tsaro to ka hada da azkar ki bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. تجد هذا ذكر. saboda haka nan zaka tafi nan lokacin nan zaka zance cikin taimakon Allah tabaraka wa ta'ala shaytanul insi wal jinni bai iya cutar da kai wa yaqdiruna wa yaqdirani kai su su bi ne aljanu da ash suna da dama ala adiyatihi akan cutar da shi ko cutar da ita wala ya kadiru ala adahuma mutum ko bai da ikon cutar da su abokin gaba ne wanda baka ganin sa ka kuwa sai da tsaron Allah tabaraka wa ta'ala don haka ake ta roƙon Allah tsarewa ake ta roƙon Allah tsarewa au hatta dafa sharrahuma ko kuma har itin kuɗin sharrin su shi bai gani ballantana an za su soke shi a hana in za su shige shi ya ƙi in za su abin nan ya kare bai ganin su wannan samuwar wannan ainihin tsaro mutum na zaune lafiya a cikin irin waɗannan mugayen halittu dalilun ala wujudi hafazati wujudi hafaza lil insani yahfizunahu wa yadfa'una anhu hujja ne tabbatatta akan samun masu tsaro ala wujudi hafaza akan samun masu tsaro lil insani ga mutum yahfizunahu wanda suke kange shi suna tsare shi wa yadfa'una anhu suna kare masa duk wata cuta qala ta'ala lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah yana da masu bin juna masu tsaro bayan tsaro ko ki zaka iske lokacin an sa bayan Allah akan titi suna tsaro kafin ai canjin an yi banna wa'annan son tafi kafin wasu sai kaga an yi banna a daidai wannan lokacin din dan lokacin karfe bakwai din nan ko dan karfe kaza din nan sai ga an yi banna su ko ina suna bin diddige wannan na bin diddige wannan wannan bai daga sai wannan ya zo wanda ke suna nan suna canji canji mu'aqqiba wannan diddigen wannan da taba diddigen wannan daga akibu ne da yadayhi gaba gare shi akwai su wa min khalfi haka bayan sa yahfazunahu su wa'annan halittu suna kange shi min lahi daga al'amarin Allah na uku adamu ru'yati shay'i li dha'f al-basar aw li faqad al-istidad al-kamil li ru'yati shay'i la yanfi wujudahu rashin ganin abu don raunin ido aw li faqad al-istidad al-kamil ko rashin tattali cikakken tattali li ru'yati shay'i ganin abu idan bai da kaifi bai da kwari da ganin abu. la yanfi wujudahu bai da samuwarsa don baka ga abu ba ba za ka ce babu ba makaho ya zai saboda kanan idan ma yaya yake wani ya fi wani za ka iske wani zai ce ma gashi wani yanzu bai ganin gindin allura bai kyafa mata zare wani sai ya kara da gilas wani ko ina nan ina gani tangaran abin shi babu wani ko da ainihin wani hayaki hayaki bai gani wani sai ya kara da taimako wani ko dulun bai gani saboda haka nan rashin ganin abu bai nuna abun babu idh hunaka ashiya kathira من الماديات في عالم الشهادة كانت تقصر عنها الرؤية بالعين المجردة وأصبحت الآن ترى بوضوح وذلك بواسطة المكبرات النظر إذ هناك أشياء كثيرة don akwai abubuwa da dama min almadiyati na halittu halittu ne ga suna barkatai suna kewaye da mutane fi alamin shahada a duniyan sarari ba duniyan koyi ba suna ma wannan duniya ta sarari كانت الرؤية تقصر عنها جن رؤية كانت الرؤية بالعين دني بإدو تقصر عنها تنا كافة ودا ta iya ba. almujarrada gani dai zalla da ido bai iya ganin wa'annan abubuwan din kuma ga suna da wannan duniya wa asbahat al'ana gashi al'amar ya waye gari a yau tura bi wuduhi ana ganin abubuwan karara wa zalika bi wasdati al-mukabbarati lin nazari wannan ta hanyar abubuwan da suke girmama abun gani girmama ganin din da wani abu ka ganshi katoto Quay ngập vua Quay vua Ho ho to. Naam, yatamathalu lihu eh wato abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tamassalu li mala'ikan ne yakan surantu min da suran mutum yakan surantu a gare ni da suran mutum ya tamassal din ya tafawwaru li ya gane ko rajulan fa yukallimuni hadisi ma nan ahyanan ku ba ta ne ba in kana ya tini ahyanan fi surati dihiya kafin sa ne a ah, ai wurin ne nake magana don saboda fitan masa da shi dalla la eh? nan ba nan to gan shi ya tamassalu liyal malaku ko a hayana na rajulan ya tamassalu li al malaku mala'ika ya tamassalu li yakan surantu a gare ni a rajulan namiji ahyanan ahyanan rajulan idan da suran namiji saboda haka nan fa yukallimi sai min magana in ji manzon Allah eh mala'ika zai surantun masa da suran mutum namiji sai zanta da manzon Allah kamar yadda hadisin karshe ya zo ya zo ainihin da suran bihiya da suran waye da suran waye sun ke cewa malam da yadda masu yi ma mutane gaskiyanci na yin ko ko da a cikin su a yi musu fatan Allah shiryatar da su don ba mu son su mutu a haka a galadiyan su rashin sani ya kai su ga haka akwai wanda kuma sun sani suka take saboda haka nan bai kamata mutum ainihin ya maida musu da martani ba ko da yake ya kamata in taron mutum su kai amma don suna zaune suna abin su kai ma kamar baka ji su ba kama ainihin wa'anda Allah ke magana su ne cikin suratul na wai ainihin in su ga mutane ya tazama mazu suna ce musu ainihin inna haula ya dallun saboda kana sun tashi gida tafiya gida su tafi gida suna yanga abin su wannan mutum ya kyale su akwai falayman ladina amanu min al-kufar yadhaku akwai ran da su ma mu'mina za su maida musu domin yin dariya abun tausayi ne ga wa'annan mutane muna roƙon Allah shi gasar da su don duk wanda wa gemu dariya ko yi ɗan galewa do dariya ko kuma yi dariya wa mai niƙabi ko yi dariya wa mai jan hijabinta a ƙafa ya ridda tunda Allah yana cewa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kada kafartum ba'da imanikum izgilanci raina irin wannan mutum ya yi masa dariya ko ya faɗi ko da mai wanda ya bai ba ya fita daga cikin musulunci ya ridda ba wani hanzari da zai gabatar ranar tashin alkiyama saboda haka nan ya yi kokari ya tuba mai yin haka mutum ya tarkata ya basu da Allah inda a ce akwai hukunci ne hukuma za ta iya hukunta su da irin wannan izgilanci har mutum yana da shaidu saboda haka nan muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su amma dai su sanar da ne wannan wannan a mala'ika ne ne ko mala'ika guda da ne raqibun atidun ne yake wanda yake mai kiyayewa halartacce wanda ke gashi yana tsaro yana faɗake kuma yana nan a wurin haka mai tattara laifuka yake haka mai tattara ayyukan alkhairi yake sai dai mai tattara ayyukan alkhairi kamar shugaba yake da mai tattara laifuka kowanne su ratibun atidun sunan shi sai da ke cewa da malam malaiku ranar tashin kiyama za a shigar da su a ne ko kuwa za su ci gaba da hidima wa ubangiji ne ko kuwa to al'amarin mala'iku kasan inda Allah ya sa mutum su daɗinsu su kenan kila kana tuna daɗi ne su mala'iku aikin da suke Allah ya riga ya ɗabi'antar da su suna jin daɗin aikin da suke sama da yadda kake jin daɗin numfashi inda duk aka zuba sunan suke wanda aka sa a wuta an ba su ɗabi'a jin daɗin aikin da aka sa su suna jin daɗin azabtar da wanda aka sa su su azabtar da shi sama da mutum yadda yake jin daɗin numfashi a duniya. ta inda ɗin ba su azaban ba ba su kamar sun shiga azaba ne in aka ce za a raba su da aikin su tamkar ana son a ladabtar da su ne haka nan waɗanda aka ajiye wajen ni'ima su ma an ɗabi'antar da su da haka haka wanda aka ajiye su wajen tasbihi su ma haka suke su ba su neman canji a inda Allah ya ajiye su la asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru su sun riga sun ɗabi'antu da haka sai da cewa kuma assalamu alaikum Allah ya barka malam don Allah wane ne dihiyatul kalbi dihiyatu dihiya alkalbi wani sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah wanda yake sananne ne fitacce ne a cikin sahabbai wanda ake ana bashi misali da bawan Allah ne Allah ba shi kyau a cikin sahabbai kyakkyawa ne yana daga cikin sojan manzon Allah wannan kuma yake cewa malam wannan yake yin ta yana ta ne a ina yin ta a sujada ina karanta ta a sujada kuma duk inda mutum ya karanta ta yayi amma dai a sujada yake yin ta wannan kuma ne ne bambancin jinkadanci da anai sai annabi wanda aka ba wa labari ainihin kuma zai iya labarinsa daga wani annabi ya wani da ainihin karba shi ku jakada nashi ne abun da isarwa da bayani da wane ne a mursali rasul kowanne ainihin rasul annabi ne amma ba kowanne annabi ne rasulu ba haka ne ke wato rasulu shine babba wanda yake aikinsa ya fi yawa ya fi na aikin annabi yawa كلهم يجي كأنما يمكننا ثم عليهم فأنا خير وكلهم بوضائه لكم لا يكثرون la yaktar wakkalahu bi waza'if ma'ana ya dora masa wato Allah ya ɗora masa ayyuka waza'if ayyuka wakkala ya jingina masa muka ce a Hausa an jingina mutum alhakin gudanar da kaza an jingina misalin mala'ika jibrilu duk wata harka da ta shafi isar da saƙo zuwa ga manzannin Allah hakanan wakala da yaftaruna kuma a ce sarewa ya zama suna yi ya zan sun gaji ba su yankewa ba su sarewa ba su gajiya shine iftira ina so ba da shawara kan masu zuwa da awa ya ce muna son zuwa amma ba mu san yadda ake yi ba misali kamar yadda ake jawo hankalin mutane shi ne nake ba da shawara a hudu wani lokaci kafin a tafi a rinka koyawa a rinka koya mana yadda ake yadda ake mana gaskiya wannan ya yi tambaya mai kama da zinariya hakika akwai lokacin kusan kamar nan ne ake faɗakar da mutane zuwa ga da'awa idan misalin mutum ya fahimci akwai da'awa akwai kwamiti da aka ware musamman na ainihin fita ko mu ce majalisa ta fitan ta musamman wanda yake cikinta akwai mutane wanda suke ainihin da ɗan dama haka zan dai faɗi ɗaya daga ciki misali bayan nan idan misalin mutum ya kai kansa ya ba da kansa zai fita ba a barinsa ya fita haka sai an haɗu in za a fita a galabiya ma a fitan ba a fai a bar mutum ya fita a farkon fita shi kaɗai ba sai an za a fita da waɗanda suka saba da fita ba ma dole sai ya yi magana ba ya ga dai irin yadda ke bi domin akwai bambancin fita da'awa zuwa ƙauye da irin da'awa a cikin gari tunda wa'azi a cikin gari mutane ne a galabiyar su dama duk sun san abubuwa can ko waje kauye ana bukatan irin sifan da mutum zai siffatu da ita da kuma irin maganganun da ya kamata ya ce da kuma ainihin irin yadda za ka ji abubuwa wasu abubuwan ka kyale don gyara wasu abubuwa da suka zama dole to saboda haka nan ana zama kafin a fita su kansu wanda za su fita din lokacin da suka tashi fita in aka lalaba su za a sa wani ne shugaba kaza wani ne shugaban wuri kaza wannan za su je ruga kaza wancan za su je ƙauye kaza wannan za su je gida kaza akwai ma inda ke dun gida gida irin manyan gidajen nan da za ke irin gidajen maguza manya manya ɗin nan to akan je gidan din a nemi irin shugaban gidan a je a gaishe shi ko da kahiri ne sannan sai ga abin da ke tare da mu muna son mun zo mu kaza duk dai akwai irin yadda ake bi ba a fai a bar mutane su fita ba akwai majalisa sai dai yana da kyau a faɗaɗa majalisar ɗin tambayar shi tana da kyau yana da kyau za a sanar da taron ne gaskiya ba a fai sanarwa ba an saba kamar ayabin abun muke muke haka idan aka je ma da'awun aka dawo akan dawo a sake zama masakil ɗin da aka gani aka rubuto irin abin da aka gani to saboda kana za a zauna a tattauna abubuwan da za su iya gyaruwa ko na taimakawa ko na menene wanda za su iya yiwa a yi waɗanda ba za su iya yi ba tarkata a aji hakikatan ana zama sai dai insha Allah za a faɗaɗa zaman ɗin. dangane da wannan magana ya kuma haƙi wasu ne bai ne wa hmm. ya faru to abinda wannan aya take magana wato mutum kenan shi mutum lahu mu'aqibatun yana da wa'inda ainihin suke shi mutum ne ake magana ɗan adam yana da mu'aqibatun masu canji canji a kansa masu tsaron shi min bayni yadayhi akwai wasu a gaban shi wa min khalfihi akwai wanda suke bayansa wanda suke tsaron shi yahfazunahu wanda suna tsare shi min lahi daga al'amarin Allah da ya ainihin ya hukunta a wannan gidan duniya na hatsaruri al'amuran Allah wanda suna nan kamar irin su aljanun irin su shaidanun irin su kaza irin su mayagun dabbobi irin su kaza wani lokaci za ga maciji zai a hawa mutum a daji kaga ya fita kan mutum ya zo ya wuce Allah ya tsare shi abin bai same shi wani lokaci kana zaune shiru kawai yana iya zo gano ka daga nesa ya same ka cije ka wani lokaci kuma ya hau kanka kashin dan ka firgita ma shi kansa ya tsere kaga wannan Allah ta'ala ne ya tsare ka wannan shi kuma to Allah ya ba shi lafiya ya ba shi lafiya wannan matsayi da aka ba don kulawa da yan uwan cewa Allah zai tambaye a kansa ba mu fi ba saboda yadda wasu suke ɗaukar kansu saboda suna saboda wannan matsayi zamani ba ma'ana sosai eh? kila abinda da ke damun su irin abinda da ke damun mutane ne a nan cikin abin nan saboda domin mutane sun saba da zama haka kowa so ike ba a fashi ba a hana shi ne inda ike so ya zauna in an ce masa ya gyara ainihin ya ta da fada saboda haka nan muna fata ainihin su waɗanda aka sa aiki ba sun fi wani bane ba ana bukatar ma hasali kowa da kowa ya sa kansa cikin aikin din shi a dinga samun hutawa wa'annan su tsara wa'annan su yau wa'annan su yi gobe ba wani mutum aka ware aka ce shi ne da aikin nan ba aikin nan dukkan namu ne gaba daya amma ke in kin ki ba ki saki ce wata barakai kai ba hakan nan kai wani namiji haka ne in kai ba za ka yi ba ba ka da sha'awan ka taimaka to ko baka isa ka ce wani ba zai aikata ba ko baka isa ka ce za ka yi abin haka dama ba tunda babu wanda aka to kai kadai kwallin kwalba za ka jinjin ainihin ake ba za a yi abin da ya kamata a yi ba saboda kana muna fata yan gigiwa su rufa wa kansu asiri kuma su yi kokari su gyara dole ne a saka ba taba zama babu shugaba ba don duk inda aka zauna ba mai sawa ba mai hanawa to dole ne za a zauna a irin wani abu a irin wani tsari wanda ke daban hatta misalin a cikin maza ko wanda za ka yi masa kai kaza yana da labarin wani lokaci za ka iske mutum zai fita ba aikin da zai yi ba a sa shi bai zo tun safi za a ce masa ko tun magariba kila in yana da sha'awa aikin da shiga sai in ya fuskanci yana so ya tafi je ya sha iska ko kuwa ya gaji da rana sai ya fita in an masa magana mana a koma suke ce ni dan hizba ne sai su koma su tsaya haka wanda ke ba aikin suke yi ba illa ya kashin su koma ko kuma ta buga mashin ɗinsa ya tafi saboda kanan muna fata ko a ce masa shiga gala ce shi bai shiga layi ba saboda kanan shi ma ɗan hizba ne kuma ba za a sa shi ba ba za a hana shi ba to a gaskiya nan ba haka muke yi ba in ma kai dan hizba ne a state kamar da nace to farin jinkino ne nan ba so mu ba muna fata ainihin kowa ya bi umarnin mu zauna mu yi karatu don kai kaɗai ba za ka hana wani kuma ya yi abin nan ba Allah ta za ya taimake mu sun ne ke shara na akan matsalawa shi tashi ne zai samu addu'a shiga biya da mafita to fa akwai cikin azkarun na jin ah, mai hisnul muslim wanda yake na azkarun lailuwan wannan hari ga na yamma da abin nan akwai duka azkarun din suna nan a ciki sai mutum na sai dauka daga babban ne gashi nan cikin buhari gashi nan cikin sanarwar mubtadi'atu musamman wal mubtadi'atu inda yayi maganan wayanda suke na bidiyoyi ya tabbatar da wayanda suke tabbatattu إيه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحيم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وصل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد الحمد لله رب العالمين أم ولا يملكتم ولا للكافر نساء أهل النار أعاذنا الله وأجارنا إن أكثر وإن أكثر مدنا أبنكم يوموتا دكما أبنكم يوموتا دكما صفات يوموتا التي تيأي وفي ذات اللحظة أنا أنتاكي alfama ya kuma zakko ba baki zai fi zakko abinci da ake ce masa zakko wai da arabci idan kin ji an ta'alami ki sani wato idan kina so ki san kadara azabin zakko gurgudan girman azabar zakko fasna'i كلام النبي المعصوم في maganar manzo مجانا منظور أغاري يقول yana cewa lau anna qataratan min zaqqum inda shigo na zaqqum kun san dai ido ido ta na zaqqum qutilat za a ɗiga ta ala ahli duniya wa wato a bisa yan duniya la afsadat ala ahli duniya ma'aishahu da ta fata rayuwar ɗan duniya gaba ɗaya ba da ƙaddara a shaƙa a ji daɗi ba abin da za a ci a ji daɗinsa gaba ɗaya ta lalata shi fa bi man ya kora ta'amu don Allah ina ga wanda wannan ne abincinsa wata zai kasance wannan ne abincinsa wa sharabahu shi ne abincinsa wannan hadisi a at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih قطعة من اليقين اسمعوا جيدا يجي فدك تقولي تفقد معايش أهل الدنيا وما قاتل أيام الدنيا هذا طعامك وشرابك كما أن كنا ابي شنكي كنا ابي شنكي رؤوتها إنك سابه الله قال تعالى إن شجرة الزقوم من إسا زقوم طعام أثيل أبين شنكي ما تصعبه kalluhudi kamar ragowa ne girgidi ne yadda ne shi mutu wani zai dinga tafasa a ciki in an ce girgidi na kamar a kona mai a kona mai dan sauran da rage din nan an gama tawaye-tawaye wanda yake ta tafashe din nan shi ne kake masa ainihin mahol sai dai irin wancan na lahira bai da misali yadda linkin jikin haka zai dinga tafasa a ciki ka gani hamil kamar tafasan kamar irin tafarfatan ruwa mai daɗi sannan Allah ta'ala zai ce wannan abincin su haka tafashen haka ana da ce huduhu ku tattu ko huduha namiji aka faɗi mace ma haka fa'atuluhu ku jaki fa'atuluhu mana ku jaki irin kama irin rashin sauƙai wanda ba a damu ba ko ka karye ko ka karye ko ka tafi dogo ko ku kurje ko ba shi ne ɗawa tare ku tuzo ka ko ku tuzo ku ina sawa ɗin ki gani zai kan zai kiyar da a daina ma motsin ki ko motsin sa sun masu gosan na in ya iso can wurin ku kwarara azab eh, eh, ku kwarara faukara a a bisa kansa min azabin hamimi na azaban tafashe a ɗebo wani zafi kuma a zuba masa bayan ga wuta a kashe kwarawa a kai sannan ga wani nau'in ta hakkun irin nau'in tatsi za su dinga ce masa zo ya more kamar a ce hore abinci innaka antal azizul karim ai kai mai girma ne kai mai ainihin karanci ne ta kawai irin wannan girmamawa da za a yi masa kenan ko nan duniya a yanzu za a ga ai in yan sanda suka kama mutum suna jin haushi suka fara ba shi wala suna yi suna masa izgili ana ana masa azaba ana mai jari ana masa izgili ba a ma damu da halin da ke ciki ba to haka zamanin ikin Allah su ko kuma mafi tsanani daga wannan ana ce ma zub duk daga ɗanɗanin abu mai daɗi ne kamar dai ɗanɗanin gishiri ta hanyar huda sashen ɗanɗana wani abinka ko ki hole abinki aiki a can duniya ne jin daɗi ke mai mutunci ke mai karanci ne yau masu zaure zama na masu ya aya ta arba'in da uku zuwa arba'in da tara da Allah ta'ala ya faɗi a wani wurin dangane da azabansa ثم إنكم أيها الضالون المكذبون سننكم نبيكم يا قوة أن بسطوا المكذبون ما سقية الله ما سقية شريعة الله ما سقية سنة منظور الله والله لا آكلون من شجر ذاك سجد إذن وإذن دبك سنة إذن سبق min zakkoni na daga zakkon dubi ita ce ta maimaitu a wuri daban-daban wancan suratun dukkani ne wannan kuma suratun waqi'a ne kaga wannan itaciya tabbas ce akwai ta famali ina mun halbutun famali ina halbutuna za su amayar da suke ne ha daga ita za ka yi mamaki ya za a yi amayar da idan ta shiga cikin za ta tsinka duk hangin da tumbin da ne da baki daya sannan a sako masa amai sai ya amai din hanginsa ko ta yi amai din hanginsa kai allah la yi azuba za ba kowa ha fasharu gona alaihi min alhamim sannan kuma su fasharu gona za su shawo min alhamim daga tafasasshe alaihi a kansa fito hanji ya an kwashe hanji daga ciki ya faɗo suna a fashe zuba masa tafasassun ruwa kuma yaya abin zai kasance masu malamai masu azaba a duniya sun yi ittifaki a kan cewar ciwo ya fi raɗaɗi daga inda babu ciwo ma'ana in kana da jango da a soka maka wuka akan jango da a soka maka ba akan jango ba ina zaka ba ba wanda ba a kan girma ba saboda haka nan hata nau'in azabtarwa ana so azabtar da mutum in ana ganka da shi to ciwo za a saka a nan duniya ke ne ka hayyala kanka in kana da ciwo wanda ko motsi ka biya wajen ciwon za ka yi ƙoƙari ka toshe wajen ciwon a taɓa wani wuri da za ka taɓa wurin ba to ka ka duba kansu da an da aka yi musu yaunin tukun akan suka sha abinda zai kasance hanjin gaba ɗaya ya fice sannan kuma sai aka ƙara tafasashen ruwa a kai Allah ka zare wa sharibuna alaihi min alhamim wa sharibuna za su sha min da daga tafasashen ruwa alaihi akan cikin fa sharibuna kuma za su dinga sha shurban irin shan da ba kofi alhimu kaman a ce rairayi kasan duk wanda za ka fara kan rairayi bai zo kamar irin wanda ciwon kishi din ne kan kama raƙuma idan suka fara shan ruwa ciwon ne ajalin su mutane maka yi wannan ciwon ne saboda haka nan su suna gurgudun shan su gurgudun ƙara bukatar ku wannan sarrafin kuma suratul ta aya ta hamsin da ɗaya zuwa hamsin da biyar wa وقال الله تعالى إتي أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم